تبلى بارين البقرة البقرة أو النهاكة أو الشاة إذا نتجت سامي هكي تهدايا تابوة تهدايا تنكي هكي تهدايا تتعيكو دلائي دلائي تبدأ an riga an masa alama an tsaga an rataya an jallale za a je a yi hadaya da ita sun da ana da hadaya ne da mai daraja haka mai ciki aiki da ciki da daraja ba za a kalli cikin ba idan misalin a gida ne za a ce sai duba samurariya ramammiya mara lafiya sau da ragewa ake yi daji daga ga kowa amfanin gona ka kawo wani ya ke fara ce in gida da tattali yanzu nake tuno hikiman gida hmm? misali ayya ruwa masu gero ne zai yan misali aka ce sun ga babu gero a garin ku aka kawo aka samu shura hmm? a bukun suna ai wancan illa ne daban shura da dai bukun suna zamba da zamba ne shura shura ita ce da ke karyowa wanda in an bata zubi ya take a kararewa ta a yi mene da a kararewa ta a zo a yi abun nan shi ke sai a shan yasa ta bushe sai a tasa ta sai a sheƙa samu abun nan din to ita ake fara ce kafin a da kwamfar daga daga a kaga ba za a ce bari a cire zakka daga cikin ta sai dai a girga da ita buhu nawa ta yi sannan a haɗa da wancan a misalin in aka aka buge masa bugewa aka yi ko aka buge abin da to kalatan da aka yi da bayan ina aka jajjara shi za a fara ci amma an za a da maka Allah cire daga nishan to saboda kana haka an za a yi layya sai an duba wacce take da kyau amma na ce wacce ta fi kyau an yi daidai ya ko mai ciki tana daga cikin mai kyau ko a tunanin mutum yanzu in zai laye da ya yanka mai ciki ka za ana ba shi shawara a'a ai wannan kaga tana da ciki ya kamata a batta ya kamata ka ba shi ko ba abin da ya bata wurin ya kamata ya aka sai a yi to shi za a yi amma ba ya kamata ba ta me ya kamata ya kamata canza doka Allah yake kana iya ka yi wasiya sai ka zama yana kada mun yi agun malaman nan suka ce eh gaskiya wannan wasiya bai kamata yi ta ba bai kamata yi ta ba bai kamata yi ta ba saboda ba ka ba saboda ba ka ba ce ikon wasiyar da kai ba ta saba ba ba ta wuce ba ba sai ka zama sai a ah, to ai kagan aka kalli masalan yayan aka kalli makomansu kaga bai kamata ya haka ba ana da bukata don kaka aikar kai shigege ko ɗan tsintuwa yana ba ta matsala ana kuma ba kowa ne ran ɗan tsintuwan ba mutumin nan dukiyar sake kai wasu ya kaza da yaushe za ka ce masa ya kamata shi fi kowa sani da ƴaƴan shi shi fi kowa sani da dukiyarsa shi fi sanin komai da abin da zinsa ko da kana yi kaza ai wasiya ita ce shi abin da ƴaƴa suka gada ba na shi bane ba shi yi wahala akan dukiyarsa bai rauna ya huta ba bai yi kaza ba ya karkasa ga baki ɗaya kuma ubangijinsa ma ya yadda masa ce dukiya ka zan karbi da ya bisa uku amma sauran na magana ne sai yi wasiyarsa ba ta da ya bisa uku ba to shi ke wani da ya kamata ce ku dauki dukiya mulki na ne ni na tsara kaya na ne Allah ya bani to Allah ya ce in mika yi bisa uku zai ake ne shi kame laifin ya shi ku kuma da kuka zuba na ga wannan biyu bisa uku ko kuma kayan amfani da shi wani zai ta ah, wannan bai kamata ba an an duba maslaha ga yaya ga makoma ga gari da talauci ga menene ga menene sama kamar yadda kai wani kai ma sama a da ƙarfa ƙaun da haka ƙawai shaka da na sajar ta kai an san sama da ciki wannan sun kai za ta aihu ya kowai wai ya haɗe kai fa ya sana ubi wala diha ta aihu ya za yi da ɗan fi ƙauli ma kala yi waladuha ma'aha sai a ɗauki ɗan tare da ita ila makata duk za a haɗa yanka wanda ana cin har na ciki in tana da ciki za a yanka wa zai to ɗan na ciki ba shi ma nama ne abinci ne mai kyau kuma in ba ce wanda yake kyau ba ba ka gani ba da kwai da kaza wannan yake daɗi a yi kwai ne idan ɗanyi aka ce a sha to an ce a sha kwan ɗanye to nama ma ci ɗanye da ka sha kwai ɗanye da ka ci nama ɗanye wanda yi wanda kwai to ne hmm? fahimci Mutum mu je mu zauna da ni da an ka kawo kaza na yadda zai sha kuwa zabuwa dai musamman zan sha kwan. To amma kai kuma ka ce naman da ɗanye. Hmm? Bai ma an ga wuya za a fi, kai zai kila yi mai. Wallah sana ya zama ɗan. Kaga ƙarshen da za ka iske da kashin da wane ne duka. Sai a rubar kushe shi. in aka yi niyya da shi za ta yi ja ta yi ido-ido a tsakanin ganye-ganye ta sha yaji ba a bayani ba za a ba igala to haka haka na za a dauki ɗan nan haka da uwa kultu to manti wannan duka kaga mu fikiru mu wai da aka tafiya daban shi kuma fikirin hakika ne ma shi ce ko ta naka a alaiha am ala gairiha samuwa ta aihu dan nan ya kace sai an kai shi kan makka to ita za a dora wa kan ko ko dole sai dai a ɗauko wata raƙuman a yi wa hayan wata raƙuma ta ɗauke shi ta kai ko a yi hayan wani jaki kai shi tunda kullum abin da ke magana kada an na kasa zamban kaya ko kuma ta sauko ba a tsora masa kaya ba a ma ko hawa sai dai lura mutarro zai iya hawa amma in ba haka ba dabba haka shirya za ka yi layya hadaya da ita to ba a hawa ne ko tun da nake ban taɓa ganin an yi layya da mai ciki ba Eh, sa'idu ana yi kai kai maka taba gani kai kai shuru eh kaji ko kaji ko ki shuru kawai an gama da kai ba taba gani ba abin da ke abin da ke zai yadda mai mai ciki ba kaga shi ma wanda yi da yadda ba a ma sani ba kaga da shi ma bai taɓa ni ba da <laughs> ni da shi wa shi ma wancan mai magana ya yi nesa ne <laughs> a ina dawo a ji ko an gama an gama an gama ai ka ba da amsa ai an gama ya ba da amsa an ita ce ma ake so ba ni sa na kawo in za a ci abinci a gida kalata ake ci ba daukan mai kyau ko a kaga kenan in layya ma za a yi dai kana da tumaki ka ya nama hmm? ana Hmm? abin da za ka wani ɗan zai wurgar shiwa kawai wala ga da wani kake eh? na ji dai wannan wannan abin na tambayan akwai dubu hmm? mun kuma zauna da mun zauna da manyan mu mun ji abubuwa da yawa kafin ya mana wayo da da wai haka sai ba ma guje ne ya musulunta kan sun su da fasaha ya zo ike wa malam Allah gabata malam shi ke nan ana nan yana da bodiya sai ta mutu sai ta baccar sai zai sami Allah gabata malam ni ke da bodiya ta mutu Shirjin zan iya ɗaukan tsorawa yar an ga hawa alaƙi ne sai hana ta tashi ta fi gida saka ya aure shi aka ce aka kamo shi an ne banza kana zina da yadda yayyayyaye da sauran shi o oh, oh, malam ya faɗi malam na tambaya wadan ni saboda aka tafi da gudu kaje malam kai kace wannan aure yafa yake yake yake yake a malam ka tuna na tambaye ka za ka tuna na zo wurin ka na ce ni ke da godiyar sai ta mutu to tana da ya na ɗauke sirri na tsora a kan ka ce ya yi a wanda na nufi ganin Wanda hmm? kana yin haka zo aka tambaye ka dole ka yi tsuru a gaban tambayan nan ka je ka dawo ka je ka dawo kar ka kwanci shi sa ka ga tambaya a dungu ka tsaya da ita ƙara bayani ce a'a abin da na sani kenan sai dai kai kai bayanin abin da kake tambaya na baka amsa akwai daɗi mutumin da zauna da iya inda ka zauna da tsofaffi ba za ka koyi irin wayanin dubaru ba ka karanta zuwa littafi idan in ciki ya fara shiga ne shiga wanda ban ta fi kyau Mm-hmm. to amma kuma yanka a ba za ga dan ba to an yi tare shi mata yanka yasa ka ce ba a yankawa saboda ba ba ba yanka ai ba mu amsa ko ba wani neman amsa da magana da ni na gata abin da nake sai mutum yana magana fi kowane zai shi ne alheri ya za aka kai man yuri da lahu bi ya khairu ya fakke hu ya tsaya ma ko da ba addini ba shi cihun maganganun mutane idan mutum yana maka magana yana faɗin magana fi kan kashe kallo kamar shi wanda yana zuwa da magana yi magana sai ya gama in ya cancanta ka bashi amsa ka bashi amsa in ka dace ka banza da shi an ka ba cutuwa za ka ba

in kana lahu mahmalu hamalahu ala ghairiha in yana da abubuwan hawa to sai tsoratan akan wadanta inda malik da ita wannan ba a san wani abu da zai abun nan ɗinta wa illam yakul lahu mahmalu in bai da abun ɗauka masu ɗauka gaira ummihi hamalahu ala ummihi kuntu nace ah to fa in illam yakun fi ummihi Maya ya hamilu alaiha in bai uh, fa illam yakun in bai kasance uh, maya ya hamilu alaiha fi umhi kenan fa illam yakun kun maya hamilu alaiha abunda zai tsora masa kenan fi umhi a wurin uwar babu ma'ana ba ta iya ɗauka, ma'ana wannan uwar ba mai ɗauka ba ce ba ai fa ubi bi ka ga tunkiya ai ba za ka tsora wa kan akan ka akwai ba ka ɗora dan a kai ne bi waladiha bi kaule mali. shuru kwallo ibn al-kafi ara an yi kallifa hamla ina ganin sai dai ɗauki nauyin ɗaukan ɗan a gaya baka gani ba in za mu je gona eh, wanda masu kiyon tumakai suna ɗauke da ya yararraf ya yararraf an maraƙi ma za ka ga an ɗauke shi tun da saniya na gabata ba ta ɗaukan kaya tana ɗauka amma sai hora ya zai bijimi na ɗaukan kaya ana ɗaura masa kaya amma ba kowane ba ana shan wahala wajen shirya shi har iya iya ɗaukan kaya hmm? eh shi ne ibn kasir yake tsara kaga ai bai ce maka ga hukuncin daga maliku ba an tambaye shi ga maliku ce a ni dai ina ganin gashi gashi gashi ni ne nake gani adalci ba za ka ce ko bai malam ya ce malam ya ce shi ko malam bai ce bai ma sani ba malam na yake mai kaza malam na yake kan mai kaza malam na yake muku lallai kai kaza malam yake kan kai kaza alhali bai sani ba ara an yi kallifa hamlahu قلت فهل يشرب min لبن wannan ne ni ne amma daga maliku ban ji ba hal ya sharabu min labanil hadai fi kawli malik ana shan nonon hadai kaga tun da ta aihu ai nono ya zo kaga ba za ka ta, ha to ga nono yana tafiya ban za a sha kawai ka je daga maliku ba ka je ba أبو سيكر قال قال مالك مالك إيش لا يشرب باللبن الهدي شيء كومي با عشاء دقنون هذا يا هذا دي تتبت هذا يا دني هذا يا دني لا شيء من الأشياء ولا ما فضل حن ولا بشر حتى قد إذا انتنا دنونو يشا يشا يشا يمير بديه zai fara tsalle-tsalle ba za ka ce bari a sha nonon ba oh, bar masa kani shi kulkun a ra'aita in shariba min wannan abinci abinci kusa da hanci a kusa da baki in ya sha ba ma alaihi fi kauli malik kada na hafizu min malik fihi shay'a to dai nan kan ban haddata komai daga maliku ba wala ara alaihi shay'an amma ya riga an sa ni a fahimta na ina gaba komai a kanka. to me dalilin ka yace li annahu qad ja'a fi ba'd man mada fihi rukhsa li annahu ja'a rukhsatun sauki zo an ba'd man mada daga sashin wa'anda suka gabata fihi akan maganan wannan nono idan kana zalika da rayyi fasiha dan wannan ya ako bayan koshin dan na ake ya ako Mm-hmm. saboda ana yin sadaka ne da fiyayye kuma mai suke ta ce fiyayya in za a ci a gida ne da ne mai sabiru ya ga ragon da aka yanka mana